inda suka ci karo da ummakati ga ta ƙara sansa don dama tun jiya da suka zo ta gaya mata shi dan ajiyan bai wani kalle ta sosai ba balle ta burge shi amma yau shi ma ji ya yi, gaba ɗaya yana so nan ya tambayi rahama yake cewa dan Allah za ki bani ƙawar nan taki ta ce me zai hana na baka ita nan da cikin wasa da dariya suka amince da soyayyar junan nasu inda muka ce wannan shine mafarin soyayyar Amir ɗin da kuma ummakatun a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Haka a wannan rana ‘yan uwan Rahama da kishiyoyin mamanta suka koma garin Jos. Wayan ce sabo tushen wawa. Rahama da ummakati har kukan rabuwa da juna suka yi. Abdul kuwa sai wayo yake wa Rahama. A hankali yana amfani da rashin wayan nata, yana dasa mata ƙaunarsa a cikin ranta. Sam babu abin da yake shiga tsakaninsa da ita. Amma idan ka ga yadda suke wasa da dariya sai ka ɗauka komai na aure ya shiga tsakaninsu. Abdulkam ya yi nasarar ɓata tunanin Rahama don ta sake da shi sosai, don tana masa girki su ci tare, sannan wajen kwanciya ta saba da jin ɗumin jikinsa, da alama shi ma ya saba da hakan, babu faɗa tsakaninsu yanzu. Dukan abin da za su yi suna yi ne da gaskiya, don ba zan manta ba kwanaki uku da aurensu, haka Rahama ta gaya wa Abdul ita ma tana shan giya. kuma wallahi yanzu ji take yi idan bata sha ba ba za ta samu nutsuwa ba Abdul ce mata gaskiya ba ta kyau da maye zai je wajen dadinsa ya karbar mata wani rubutu insha Allah idan ta sha za ta tsani shaye-shaye kwata-kwata hakan ko aka yi ya je wajen dadi ya nuna masa yana son ya ba wani abokinsu wannan rubutun da ya ba su shi da Amir don Allah ya bashi don yana son rayuwarsa ta kintsu Dadin kuwa bai wani tsayayi masa bincike ba, haka ya je wajen malamin da ya bashi na sa Abdul ɗin. Yasa ya rubuta masa, kwana uku tsakani dadin ya kira Abdul ɗin ya bashi rubutun. Aiko Abdul ya ji daɗin hakan, haka ya sa Rahama a gaba ya ba ta sha. Bayan ta sha da kwana biyu, haka ta ji ta tsani shaye-shaye, wannan ya sa ta ƙara sakewa da Abdul ɗin. To, yau Zainab ta fita daga iddarta, sai kiran Abdul take a waya akan ya zo tana son magana da shi. Bayan ya zo, keɓancewa suka yi a ɗakin Amir na gidan, don ya dawo gidan nasu da zama. To Amir ɗin baya ɗakin, hakan ya sa Zainab saka Abdul a gaba ta ce, Na san za ka ji wani iri a kan batun da zan gaya maka yanzu. Gaskiya Abdul, ina son na koma gidan mijina, shi ne muka yanke shawarar na yi auren kisan wuta. Sai dai ban san wanda zan aura ba wanda zai cika min alkawari ba. Hakan ya sa na yi zarfin tunani na gane kai ne za ka cika min wannan alkawarin. Abdul, ina son ka aure ni na tsawon wata ɗaya sai kuma ka sake ni, na koma ɗakin mijina, amma da sharaɗin babu wani abu da zai faru tsakanina da kai. Na san kana son farin ciki na. Don Allah Abdul, ka kyautata min rayuwa na koma gidan mijina na ji daɗin rayuwa. Sakin baki Abdul yayi yana kallanta. San wani lokacin ya mace fa ba ta da hankali. Banda haka me Zainab take gani a gurin Salisu wanda yake sawa take son shi. wallahi ya tsani Salisu tsana mai tsanani dama fata yake mata Allah ya kashe shi ta auri wani mai kyan hali ya kula da ita kulawa ta har ƙarshen rayuwa duk da cewar ya san tana matuƙar son Salisun amma san ba su dace da juna ba wallahi za ta ci gaba da shan wahala ne kawai a gidansa dan ba zai canja mata halinsa ba duk daɗin baki ne kawai yake mata amma ita kam ta ki ganewa yanzu idan ya gaya mata gaskiya ba jinsa za ta yi ba kuma idan ya ce ba zai iya auren kisan wuta ba neman wani za ta yi si. Dan ya san ta sarai idan ta farai rai kan abin da ta yi niyya to fa sai ta cimma burinta hankalinta yake kwanciya. To shi yanzu yaya zai yi? Haka shi kuma tasa ƙaddarar take na auren mata, amma ba sa cin amarci ranar farko. Zai yarda kawai idan aka yi auren, komai ma ya kwaɓe. Ƙila dama shi ne rabon bata bebin. Yana kawowa nan a tunaninsa ya sakar mata murmushi da cewa, La, anti, ai ba ki da matsala da wannan, na yarda. Cikin murna ta sakar masa kis a hannu da yi masa godiya. Haka ta fice daga ɗakin ya bi surarta da kallo. Yana hararo cikin ita da rahama. Wa zai fi jin daɗin zama da ita? Haka suka shirya batun aure. Hajiya kaka da baban Amir da Momi da dadi da Amir sun yi matuƙar mamaki da Abdul da Zainab suka saka su a gaba akan wai suna son junansu. To yaya za su yi? Ita dai Mami ta kira Abdul ta yi masa faɗa akan ya haƙura da batun auren, don shi yaro ne, zama da mata biyu ba abu ba ne mai sauƙi. Abdul Kis ya wa momin nasa a hannu sannan ya ce, Shi fa yana son auren antinsa, kawai ta yi masa addu'a komai zai zo masa da sauƙi, sannan baya son Rahama ta sani. Momi ta harare shi ta ce sai ta gaya mata, nan ya mararece mata akan kar ta gaya mata shi da kansa zai faɗa mata. Haka Abdul ya saka dadinsa a gaba akan yana son a yi musu auren a cikin wannan watan da ake ciki. To, aure fa ya shiga tsakanin Abdul da kuma Zainab. Juma'a ce babbar rana, ita ce ranar da aka ɗaura auren Zainab da Abdul. Bayan Abdul da Amir sun dawo daga wajen ɗaurin auren, kallon Rahama Abdul ya yi da ce mata, Mai dai, yau fa na ƙara zama ango. Dama akwai kofin glass a hannun Rahaman da za ta ba wa Amir ruwa Aiko sai ta saki kofin a ƙasa, ta dafe ƙirji ta ce, Ango, wane irin ango kuma? Haka kawai Abdul ya tsinci kansa da faɗuwar gaba, amma haka ya daure cikin tsoro ya hauce mata. Antina Zainab na aura yau, an ji mama za a kawo ta nan gidan. Ba ki ga wasu mata sun zo yi mata jeren kicin ba? Me yasa na ga kin yadda kop? Wani abu ne? Ai bai ƙarasa zancen nasa ba, nan ta rushe da kuka ta wuce ɗakinta da gudu ta hauta tara kayanta. Abdul ya kalli Amir da ci gaba da cewa, "Kaga wata sabuwa." Amir ya tashi ya je ya saka takalminsa yana cewa, "Yanzu za ka fara fuskantar wata rayuwa, kai ka san mata biyu kuwa?" Amir na faɗa masa hakan ya fice daga falon yana tuno tashin hankalin da ya hango a fuskar Rahama. Abdul ko dafe kansa ya yi, shi wallahi sai yanzu ya tuna ya yi wa Rahama illa, ya gama jefa mata sonsa da ƙaunarsa, kuma fa gaskiya shi ma fa yana santa. A hankali jiki a sanye ya bi ta ɗakin nata, nan ya ga tana kuka sosai tana haɗa kayanta, cikin mutuwar jiki ya ce, Ban yi tunanin za ki ji wani abu a ranki ba, da wata muguwar harara ta kalle shi, wanda sai da gabansa ya faɗi. Sannan ta ce, Ka cuci rayuwata Abdul, ka yi min wayo, ka jefa min sanka da ƙaunarka a cikin zuciyata, sannan kuma ka zaga bayan fage da munafukar antin taka ka aure ta don ka gama raina min hankali? to wallahi baka isa ba sai ka sake ni dan ba zan zauna da kishiya ba kuma ko ka sake ni yanzu ko kar ka sake ni babu abin da zai hana ni tafiya garin mu abdul ya so sake ya ce dan allah ki yi haƙuri ki yi haƙuri mu gina wata sabuwar rayuwa wallahi ina son ki yanzu ne na tuna idan ba ke ba zan iya rayuwa ba da gaske ta kasa shi da faɗin hakan ya ɗaga mata kai cikin ƙarin jin haushinsa ta ci gaba da cewa ni ma idan babu kai ba zan iya rayuwa ba amma na gwammace na bar rayuwar da na rayu da kishiya tana faɗin hakan ta bangaje shi ta wuce da ɗan akwatinta tana ci gaba da cewa wallahi sai ka sake ta sannan zan rayu da kai abdul kam yana jin fitarta daga gidan nan zuciyarsa ta fara hango masa fuskar zainab da ta rahama tabdijan shi ne abin da ya ce a bayyane don gaskiya ba zai iya sakin zainab ba don dama ya daɗe yana jin wani yanayi a jikinsa idan yana tare da ita babu makawa wannan shine yanayin ita ma yana son ta yana son rayuwa da ita amma fa gaskiya ba zai iya rabuwa da rahama ba don yana sane da sabon da ya yi da ita uwa uba marmashinta shagabarta da kuma maganarta nan ya dakatar da ita daga fitar da za ta yi abdul kam cewa ya na shirya tsaftatacciyar rayuwar aure da ke babu abin da zai kai ki garin jos ba tare da ciki na ba Abdul ya ƙara faɗin hakan a bayyane da ficewa daga gidan da gudu don zuwa Tarota. Da yake unguwar manya ce san bata ci karo da kowa ba. Haka layin yake shiru babu irin hargo wannan irin ta unguwar talakawa. Haka take tafe tana jan akwatinta tana kuka sosai. A hakan ya cin mata, ya sha gabanta yana ce mata, "Dan Allah mai bebi ki saurare ni, ki zo mu je gida ki ji abin da zan gaya miki." Nan ta kalle shi idan ta jajir ta ce, ba zan saurare ka ba, sannan ba zan koma gidanka ba, ka fita daga harkata don kan na yi maka abin da baka taba tunani ba. Bai bari ta kai ƙarshen zancen nata ba, ya yi ƙoƙarin raba ta da akwatin nata, nan ko faɗa ya kaure tsakaninsu yana ja ita ma tana ja. Ya ce, A matsayina na mijinki, ban yarje miki ki ƙara koda taku ɗaya daga inda kike ba, ballantana ki tafi gidanku. ta ce ko ka yarje ko kar ka yarje sai na tafi gidanmu ka je can ka rayu da antinka. San ba su yawo ne ba sai ganin momi suka yi ta tsaye da motarta a gabansu. Dama gidan nasu take son zuwa don ta lallashi Rahama kan auren Abdul ɗin. Ba ta son ta tada hankalinta shi ya sa ta taso yanzu tun kafin a kawo Zainab ɗin. Kallon su ta yi da mamaki ta ce, "A'a, me yake faruwa da ku kuke ja in ja haka akan titi?" Kallonta suka yi tare da sakin akwatin, sai ta hau ƙare musu kallo tana nazartar su. Rahimat ina za ki je da akwati haka a daidai wannan lokacin gashi kuma fuskar ki a jeme da alama kuka kika yi Mummi ta ƙara yin maganar a karo na biyu tare da bayyanar da mamaki a kan fuskarta nan Rahama ta turo baki gaba ta ƙara fashewa da kuka tana cewa mamin garinmu zan tafi wallahi ba zan iya zama da kishiya ba a ce aure na ko shekara bai yi ba yayo min kishiya kuma ma ya rasa wacce zai auro min sai antinsa Zainab wacce yake matukar so wacce duk lokacin da za mu zauna hira da shi sai ya sako min hirarta da yadda yake santa gaskiya ni takardata zai bani ba zan iya zama da ita ba ta ƙara shezancen nata da ƙara sautin kukanta momi ta kama baki san ba ta yi zaccen rahaman za ta yi kishi haka ba gaskiya ta yi mamakin ta matuka, kuma ta ƙara jin ƙaunarta a ranta don an ce ba ka da masoyi sai mai son ɗanka haka ta mai da kallonta ga abdul ta ga duk yayi wani iri nan tausayinsa ya kama ta wato tun kan ma a kawo Zainab ɗin ya fara fuskantar wata rayuwa? Mami, ki ce wani abu mana, Abdul ya faɗa hakan cikin wani yanayi yana mai kallon momin nasa. Maza ku wuce mu je gidan naku, Mami ta ce da su hakan tana mai jan motar ta zuwa gidan nasu. Rama ta kalle shi ganin ya yi saurin jan akwatin nata ta ce, Wallahi zan yi maganin ka ne, idan har kana ce sai na ci gaba da rayuwa da kai. Ba komai mai bebi, Idan har zan dinga ganin kyakkyawar fuskarki a koda yaushe ba zan damu da wata rayuwa da zan samu daga gare ki ba. Galla masa harara ta yi da yin kwafa ta wuce shi ya bi bayanta da kallo. Komai nata abin burgewa ne kamar dai yadda antin nasa take. A nan falon Rahaman suke zaune duk su ukun. Momi ta kalli Rahama ta ce, ‘Yata, gaya min menene matsalar ki? Cikin shagwaba ta ce, Ni momi a yanzu matsala ta ɗaya ce, shine ya bani takardata. ba zan iya rayuwa da shi da antinsa Zainab ba. Momi kashe na Abdul yake sanyi tun kafin kwana na ya ƙare. Banda haka ki duba fa momi, ban shekara a cikin gidansa ba ya yayo min keshiya, kuma bai tashi gaya min ba sai ranar da za a kawo ta a matsayin matarsa. Sannan ya rasa wacce zai aura sai wacce kullum take cikin bakinsa, sannan ya ce ba zan ce ya ban takardar sakina ba? Momi ta yi murmushi da kallon Abdul ta ce, To kai ka ji laifinka, san baka kyauta ba kuma mu ne manyan masu laifi gare ta da muka yarje maka yi mata kishiya bayan bata wani daɗe a gidan naka ba sannan baka tashi gaya mata ba sai ran da za a kawo mata kishiyar don haka ka ba ta takardar sakinta abdul ya yi saurin kallon momin nasa da cewa na san na yi laifi momi don allah a yafe min ina son matata ina son rayuwa da ita ni yanzu ba na son ka Tun da kana so na da baka yo min kishiyar ba rahama ta katse shi da faɗin hakan a fusace kamar za ta sheƙa masa mari shi dai sun koyar da kai yayi ya dai san ko sama da ƙasa za ta haɗe ba zai ba da takardar sakin nata ba momi ta girgiza kai gaskiya rahama na da kishi lallai idan ba ta yi a hankali ba zainab za ta gara ta sosai a hankali momi ta rungumo ta jikinta ta ce kwantar da hankalin kiyata ba dai sakin ki kike so yayi ba Daga mata kai ta sai momi ta ci gaba da cewa, yanzu zan sa ya sake ki, amma sai kin bani amsa biyu kacal. A hankali Rahama ta ce, ina jin ki momi, wace amsa ce? Yawwa mai daughter, amsa ta farko da zaki bani ita ce, yanzu idan ya sake ki me zaki gaya wa iyayenki da kuma jama'ar gari? Momi zan gaya musu cewa ni ce na ce ya sake ni don ba zan iya zama da kishiyar da yayi ba. Momi ta ce good. Tambaya ta biyu, idan suka ce yanzu akan kishiya, kika kashe aurenki me zaki ce musu ce musu zan yi eh dan ban shirya zama da ita ba a cikin lokaci kankani haka ba good my daughter idan suka ce miki me yasa kika ce haka me zaki ce musu shiru rahama ta yi can ta ce gaskiya babu abin da zan iya ce musu kin ga kenan za su yi miki kallon wawuya wacce take da mugun kishi sannan wacce kishiya ta fi ƙarfinta don kawai mijinki ya auro miki ita sai kika fice daga gidan kika bar mata gidan to a matsayina na mahaifiyar Abdul ina baki shawara da ki nutsu ki zauna a ɗakin mijinki lafiya ki kama Allah da manzansa ki wa mijinki ladabi da biyayya ki sa wa ranki har yanzu kina rayuwa ne da mijinki ba tare da wata kishiya ba idan har kina son a yi miki kallon isasshiyar mace kenan wacce tafi ƙarfin kishiyarta to dole sai kin yi haƙuri kin sa wa zuciyarki dangana sannan ina son ki bawa Abdul farin ciki don na yarda da ƙaunar da yake miki. Ina son ki da shi, ina son na raye da ke a matsayin sarakata. Don Allah, don annabi, ki goge tunanin barin gidan Abdul. Wallahi mai daughter, kun dace da juna ke da shi. Ina roƙon wannan alfarmar da ki bar wannan batu ya shige, kin ji mai daughter? Shiru Rahama ta yi tana tunanin zantuttukan momin. Tabbas idan ta tafi za a ce Zainab ɗin ta fi ƙarfinta. Gara ta zauna a ɗakinta ta nuna wa Zainab ɗin ba ta kai matsayin da za ta tafi gidansu saboda ita ba. A hankali ta ce da momi, To momi zan yi yadda kika ce in sha Allah. Yauwa ‘yata ko kefa, sannan daga yanzu idan wani abu ya faru tsakaninku, ina son ki fara zuwa ki gaya min, ko ki kira ni a waya kafin ki yi tunanin tafiya garinku kin ji? To momi zan yi yadda kika ce. Madalla, yanzu bari na koma gida, na san ana can ana jira na. Momi ta faɗi hakan tana mai tashi da kallon Abdul da ci gaba da cewa, Ka zo gida ka same ni komai dare. To Abdul kawai ya ce mata da tashi don ya yi mata rakiya. Sai da ya ga kulewar motar tata daga layin nasu sannan ya dawo gidan. Bai ga Rahama a falon ba sai a can bedroom ɗinta tana mai da kayanta durowa. Ya je ya rungume ta ta baya, nan ko ta zare kanta daga jikinsa. Ta zaro masa fararen idanunta ta ce, Ka kama kanka malam, Kar ka ga dan momi ta hana ni tafiya ka yi tunanin komai ya wuce ne, komai bai wuce ba, Dan wallahi ba za ka yi min kishiya a banza ba, Dan haka daga yau kar ka ƙara shiga harkata, Dan idan ka ƙara shiga harkata zan yi maka abin da baka tunani. Bai bari ta ƙarasa maganar ba ya jawo ta ga baki ɗaya jikinsa, ya matse mata bakin maganar wanda ya kashe mata dukkan jiki. Haka ta dinga yi masa mutsul-mutsul bai bar ta ba sai da ya tabbatar ya gama kashe mata jiki tsaf sannan ya zaunar da ita a gefen gado ya durƙusa a gabanta ya ce da gaske nake ba zan iya rayuwa babu ke ba ban san yaushe ba ne kuma wace rana sannan a wace lokaci na fara ƙaunar ki ba don Allah mai sona ki yi min afuwa ki yafe min ba zan ƙara miki kishiya ba har ƙarshen rayuwa ya faɗi hakan yana mai sakar mata hannu da kama kunnuwansa alamar ban haƙuri kawar da fuskar ta ta yi hawaye ya zubo mata cikin shagaba ta ce haka kawai na ji zuciya na magana a kanka, da na saurari maganar tata da kyau, sai na gane zaurance take min akan babu wani namiji da zan so sama da kai a duk faɗin duniyar nan. Shi ne na shirya zan gaya maka don mu samu sakewa. Sai kawai ka zo min da batun kai min kishiya, ni dai ba na santa kuma ba na ƙaunarta, ba na son antin nan taka kwata-kwata. Ta ƙara shan maganar da fashewa da kuka sosai. rungumarta ya yi ya haurar rashinta yana cewa, ni naki nake kadai mai bebi. dan kece matar Abdul ta farko san ban isa canza hakan ba zan baki farin ciki baby na dan na tabbatar anti Zainab ba za ta taba shiga soyayya ta da ke ba ki haƙuri mai bebi, ki kwantar da hankalinki dan masifar san ki fa ba zan taba fifita wata mace a kanki ba yana zuwa nan a zancensa ta kalle shi ta ce ka tabbatar daga mata kai yayi alamar tabbatarwa Nan ta shige masa sosai fiye da yadda ya rungume ta har tana sakin ajiyar zuciya. Su ɗauki lokaci a haka suna masu jin ɗumin juna, suna niyyar raba jikinsu da na junansu ne suka jiyo masu kawo amarya suna kwaɗa sallama. Abdul ya raba jikinsa da nata ya sakar mata kis a kuma ya ce, Baby, tashi ki ji da su, kin san yanzu kin zama babba, an kawo miki ita ne don a danka miki amanarta. Don Allah mai baby, ki saki ranki, kar su gane kin yi kuka kin ji, Murmushin yaƙe ta sakar masa ganin hakan sai ya fice ta cikin ɗakin nata, da yake akwai wata ƙofa da za ta sada shi da ɓangaren nasa kai tsaye. Haka Rahama ta saka wani hijab ta fito falon tana gaishe su. Ba wasu ba ne ‘yan gidansu Zainab ɗin ne, haka suka yi musu nasiha sannan suka ce da Zainab. Duk da ta girma Rahama dole ta ba ta girmanta a matsayinta na uwar gidanta, sai dai kuma kar hakan ya ba wa Rahama damar yi mata abin da ta ga dama. Haka dai suka gama yi musu nasihar da ta dace, sannan suka je suka kai Zainab ɗin ɗakinta, suka gyara mata kicin, kamar yadda aka yi wa Rahama. Don ita ma dadi ya sawaƙe mata komai sai kayan kicin ɗin kawai. Haka suka watse suka bar Zainab ita ma a gidan, kamar yadda dangin Rahama su ma suka watse suka bar ta a gidan. Abdul yana shiga ɓangaren sa wata karamar wayar sa ya ɗauka ya fice daga gidan don zuwa wajen Amir su ɗan tattauna. Ya same shi a gidansu ɗakin Abdul ɗin na da, yana kwance da alama yana huta gajiya ne yana koganinsa ya tashi yana cewa dan uwa ya kaji da mutuniyar taka ya ce hmm da yake akwai so ban wani sha wahala sosai ba don Allah Amir ya ake zama da mata biyu wallahi ban sanya abin yake ba Ka ga soyayyar ma kawai ina daurewa ne don ba iya ta yi ba dariya sosai Amir ya yi masa ya ce baka san yadda ake yi ba kai kawai malam ka share ka zama babban mutum kar ka fifita kowa a cikinsu, komai za ka yi, ka yi don Allah, hakan zai sa ka zauna da su lafiya. Kaga, mu bar wannan batun mu kama nawa. Ɗazu fitowa ta daga gidanka maman ummakati ta kira ni tana gaya min na turo iyayena a kan batun auren namu da ita ummakatin. Idan soyayyar tamu ta gaskiya ce, da sauri Abdul ya zaro ido cikin murna ya ce, "Wow, dan uwa, gaskiya na taya kamar na. Yanzu ka gaya wasu baba ne? Eh, na gaya musu, dawowa ta kenan har suna yi min tsiyar wai ko dan naga an ƙara maka mata ne yau shine na kira maman ummakatin nan na ce musu wallahi ita ta kira ni ba ni na kira ta ba suka ce to Allah ya kai mu goben za su je a nan na roke su akan a saka mana rana dan wallahi auren nake so da wurwuri Abdul yayi murmushi yace hakan yayi ai gaskiya na yi murna sosai da cin hakan kai ma zaka zama ango ka sha mar aure kenan murmushi Amir yayi da cewa Yanzu dai za ka ɗau hutun ofis ko? Kai dai bari, ai ina son na yi angwanci na da kyau a wurin bebi na, sannan ga kuma Anta Zainab, kai dai kawai ka yi min addu'a. Amir ya tantsire da dariya ya ce, na kasa yarda da cewar wai har yanzu babu abin da ya shiga tsakaninka da Rahama. Ka yarda Amir, wallahi ba zan maka ƙarya ba. Inda na ji abin da kake ji na tabbatar dole ƙyallin amarci ya bayyana a gare ni, kuma ka san da ɗauki na zan gaya maka. don na huta gori a wurinka. To, Allah ya ji kan rahama yau, amma na ji baƙin cikin yadda za a yi wa antina PDP. Abdul ya yi murmushi don bai gaya wa Amir auren kisan wuta ne tsakaninsu shi da Zainab ɗin ba, kamar yadda ya yarda da hakan. Don haka ce masa ya yi, ina son na gaya maka, ina son a sato min Salisu yanzu, zan yi masa wasu tambayoyi ne. Amir ya ce, har na ji gabana ya faɗi, in ce ko yau ne ka dawo da waɗannan ɗabi'un namu, Abdul ya yi murmushi ya ce ko kaɗan kawai dai ina son na yi masa tambayoyi ne. To yanzu sai mun nemi su abba ta ɓare kenan. Na san kankabar nan za su cika maka aiki. Haka ko suka yi suka kira abokan nasu masu ɗauko musu mutanen a da. Suka gaya musu ƙudurinsu. Nan ko cikin girmamawa suka amsa musu da to. Haka ko Abdul bai bar ɗakin Amir ɗin ba suka kira shi suka ce sun cika aiki. Da sauri ko Abdul ya yi gidansu ta kofar baya ya shiga ɗakin da yake da tabbacin salisun yana ciki ya same shi zaune a kan wannan dai kujerar sun yi masa ɗaurin nasa da suka saba Abdul ya kunce shi ya yi yafa masa ruwa bayan ya dawo hayyacinsa. Jan wata kujerar Abdul ya, ya zauna a gefensa suna masu kallon juna. Abdul me kuma ya faru? Me za ka yi min bayan ka canja a yanzu ba ka aikata wannan harkar? Salisu ya faɗi hakan cikin wani hali. Jan numfashi Abdul ya yi da cewa, Babu abin da zan yi maka, kawai ina so ne yanzu ka faɗa abin da zan gaya maka salisu ban auri zainab don na sake ta ta koma gidanka ba na aure ta ne don na yi tsaftataccen zaman aure da ita don ina son farin cikinta idan har na sake ta ta koma gidanka ba za ka canja mata kamar yadda kake mata daɗin baki a yanzu ba wallahi ba ka son zainab salisu ba ka son rayuwar aure da ita yadda ya dace ni na gane hakan hakan ne ya sa na yi maka mummunar tsana don ita son ka take ga baki ɗaya kuma da gaske me zai sa ba za ka yi mata adalci ka bar ta samu wanda ya dace da ita ba sai kawai ka lallaɓo kana ɓata mata tunani don tsabar baƙin hali da mugunta irin taka don haka yanzu zan kunna rekodin ina son ka ce ba ka santa ba ka ƙaunarta dama yaudararta kawai kake yi don kana da wacce kake so kake ƙauna wato ‘yar uwarka amma ita son jikinta kawai kake yi shi yasa kake son ci gaba da rayuwa da ita kuma za ka yi maganar ne kana gaya ma wani abokinka kana ji ko mai sauraro bari mu dakata a sai ka biyo mu a shiri na gaba